بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha nawa ga watan goma watan shawwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da sallam mai shekaru arba'in daidai muna cikin masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na riyadu salihina na imamun nawawi rahimahullah muna cikin mansurat wanda kuma mun zo ƙarshe-ƙarshensa kusan in ce hadisi ɗaya ne ya rage ko? to وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين wato kam a wani abu ne kamar yadda hafiz ya ce walkam'atu na batun lawaraka laha wato wani tsiro ne wanda baya da ganye wadata sannan kuma baya da kare wato ɗamfare ke da ƙasa ƙalilatul ma abun nan lawara ƙalaha wala ƙalaha, ba ta da ganye sannan kuma ba ta da kare kamar tsarin wato yanayin zamanta a ɗamfare take da ƙasa ba ta take sama ta yi kare ta yi bisa ba توجد dufi ardin min gairi an zira'a akan same shi ne haka kawai ba tare da an shifka shi ba sai dai mu nan ba mu da shi don haka ga ba za mu sama mar wani suna da za mu gaya mishi ba haka ba za mu haƙura da shi a kamfudin shi wa iya kasiratun bi ardil arabi da yawa ake samun sa can ƙasashen larabawa musamman a ƙasar larabawan ma malam yake wa da bishabi wal misri ana samun sa gefen sham da masar don haka kar ku matsa ku ce sai an ji sunan shi ko kuma ina wa yake ba mu da shi ko wato zero ne da ake samun sa kasashen larabawa sannan kuma yana magani sosai idan aka ce ainu yana iya zama maganin karfin idanu ko ciwon idanu in kuma aka ce ainu yana iya ɗaukar kambin baka irin wanda in ya faru ake cewa mai shi maye a ƙasar hausa ko domin yawanci irin kambin bakan nan shine ake cewa mutum maye to babu maganar maye wai mai cin mutane sai dai akwai wannan ainu shari'a ta san da ainu amma ba ta san da maye ba ah, kuma akan ya fi tsirowa a gurin da ba fadama ba shi kam'u ɗin wato ba asalin cikin fadama yake fita ba gunda ruwa ya fi yawa ya fi fita gunda ba ya da yawan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan abun sai malam ya ce ragowa ne daga ainihin mannu to yadda aka ce man sai mu ce masa darfa akwai irin wannan manne da aka saukar wa banu isra'il lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gatanta su yakan saukar musu da mannu salwa da shauransu lokacin sai suka ce su sun gaji da irin wannan abinci suna so a canja musu a maida musu abincinsu daga ƙasa ya tsiro daga ƙasa kawai su riƙa ci daga gumi jikinsu haka kawai mutum sai dai abu ya sauko ya ci to kaga sai suka ɓallo wa kansu aiki to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu to ku je ku nemi fili ku sauka ku zauna ku yi gari sai ku sari daji sai ku jira Allah zai yi ruwa wai lan nasbira ala ta'amin wahidin ko suka ce wa annabi Musa ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha abinda suka zaba fa wai kenan wanda za a canja musu da wancan nama a soye ga zuma darba mai kyau jus tacacce daga Allah ku ci ku ƙoshi ku sha suka ce kai wannan abu kala ɗaya ya ishe su a roƙa musu Allah kawai a tsiro musu da abun da ya tafi ganyayyaki ganye baƙal shi ne ganyayyaki eh, irin su tafasa irin su salat lansir alayyahu ya kuwa duka ai baƙal ne da dai abin da ya kama da duk abin da ya shafi nau'in ganye wa qisaiha da kulubutai su ne kulubutu qisa nau'in kulubutu robe kulubutu ya shafi nau'in duma wanda akan yi amfani da shi a ci kamar kankana gurji da abin da ya kama da irinsu su ne nau'in kulubutai su ne ainihin wato bakaliya isa'iya sai ku abin da ya shafi nau'in gefen su <coughs> wake da shauransu adasiya gefen adas abin da ya shafi irin nau'in su acca da dai alkama da abin da ya kama da su Allah ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa Kairun. yanzu canjawa za ku yi da abu makaskanci ku kyale abin da ya fi alkhairi sai Allah ya ce to ihbidu misra fa inna lakum ma sa'altum daga nan ne fa zuribat alaihim mu wal maskana daga nan aka dora muku zilla kaskanci maskana talauci ba hude tun daga nan matalauci ne matsiyaci makasanci ba ya da wani matsayi tun daga wancan lokacin har yanzu wai yanzu ne duniyar turawa ta haɗu ta sama musu matsuguni aka yi musu isra'ila a hakan ma bai gamsar da su ba don bai hude ba inda za a ganshi ga ganshi a wadace don allah ya riga ya buga masa wannan talaucin aka tambari ne a jikinsa wulakantacce ne tun daga wannan lokaci Allah ya sauƙaƙe to kasancewar ba ku da ba wannan littafin ne da ku ba yawanci zan bar shi haka nan mu ce gaba da sabon babi kawai babul istighfar ko kana da littafin mu bi akwai sharha mai dan afali kadan akai ba ka da shi ba ka da shi babu istighfari qala Allah tabaaraka wa ta'ala wastaghfir wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wannan Allah yana umurtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya nemi gafarar zunubansa ya kuma nema wa muminai maza da muminai mata wannan zai nuna maka girman istighfari ya kai inda ya kai tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce nemi gafarar zunubinsa shi kuma Allah ya riga ya gafarta masa tun tuni ko wanda ya yi da wanda zai yi wannan a ƙaddare kenan in ma da zai yi to yaya ni yaya kai mu da ba ce an yafe mana ba ya kamata mu shuru ya kamata mu rika neman gafara muna istighfari wannan umurni ne da aka gaya wa annabi sai ka ɗauke shi ka ɗauka da kai ake ka rika neman gafarar zunubinka sannan kuma kar ka tsaya a kanka kai kaɗai ka nema wa muminai maza da muminai mata duk sanda kai istighfari kace Allah ya gafarta ma kace to Allah ya gafarta wa ‘yan uwa muminai maza da mata su ma dalilin ka yi musu nasun sai mala'iku kuma su yi maka duk sanda kai wa ɗan uwanka ɗaya musulmi addu'a alkhairi mala'iku su kuma sai su yi masu ce kana da irin wannan kai ma mun maka irin shi to idan kuma kai wa ɗan uwanka rowa to ka yi wa kanka rowar addu'ar mala'iku ba za ka samu wannan addu'ar ba to kaga ashe wannan ana nuna mana ‘yan uwantaka irin ta musulunci da son juna irin na musulunci za ka yi wa ɗan uwanka addu'a mumini ka san shi ko baka san shi ba namiji ko mace a kullum shi ma kuma haka zai yi maka wancan ma haka kullum muna wa junanmu addu'o'i ni in nema ma gafara kai ka nema mini ni in nema miki ke ki nema mini haka rayuwar muminai take idan fada muna bin littafin Allah alkur'ani wastaghfir li dhanbika nemi gafarar zunubinka kai kadai walil da kuma muminai maza wal muminat da kuma muminai mata wannan uwantaka ba karama ba ce malmuminu na ikwa al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ko muminai maza da muminai mata su sashen su da sashe auliya ba'dhi masoya ne kowa yana son ɗan uwansa in ka ga ba haka ake ba to wani ba mumini ba ne ko kuma duka ba muminai ba ne amma in dai ni mumini ne kai mumini ne to zan ji ina son ka za ka ji kana sona idan kuma muka ji mun tsani juna to kila ba muminan ba ne ko kuma ɗayanmu ba mumini ba ya kamata mu ɗau darasi ko wa ƙala ta'ala wastaghfirillah inna allaha kana ghafurar rahima ka nemi gafara Allah Allah haka yake ghafuran mai yawan gafara ne rahima mai yawan jin kai duk sanda ka yi istighfari zai gafarta ma kuma zai ji kanka kar ka riga tuna girman zunubinka ko yawansa hmm, ka ce ya yafe maka zai yafe ma shi don shi babu wani zunubi da ya fi ƙarfin Allah ya ce an yafe shi kuma Allah yana son bawan da yake tuba ba don da ake tuba ba da yanzu an canja duniyar ma tuban yana so in kun yi laifi ku tuba ku yi ta laifi ba kwa tuba shine baya so ku yi ta laifi ba kwa tuba amma in za ka yi laifi ka tuba to Allah zai yafe ma zai ce bawa na ya gane abin da ya yi ba daidai ba ne ya tuba ya dawo to na karbi shi zai shaida wa mala'ika wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kayi tasbihi ka gode wa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa innahu kana ba. don Allah mai yawan karɓar tuba ne wannan musamman ma mutumin da ya kai munzulin dottijo ya haura 60 ko ya kai 60 yana ainihin kwankwasa kofar barzahu to ya kamata yi kokari ya rinka yawan tasbihi ya yawaita hamdala ya yawaita istighfari haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama fitar da fago Allah ya ce masa to yanzu ka kusa barin duniya don haka fasabbih kai ta tasbihi hamdi rabbi tare da yi wa Allah godiya wastaghfiru kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba kai ta tuba Allah mai karɓar tuba ne shi yasa yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilayk kaga ya hada wayannan subhanaka allahumma kaga fasaddi ko subhanaka allahumma wa bihamdika kaga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu shine astaghfiruka innahu kana tawwaba wa atubu ilaika yana yawaita faɗin wannan don misaltuwa da wannan aya <clears throat> to yana da kyau duk mutumin da ya zama dattijo ya tsufa ya yawaita wannan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah alazim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh adage sai kaga ka koma ga Allah salum alum ba matsala to amma lokacin da mutum ya tsufa yana ƙoƙarin tafiya barzaku sannan kuma ya shantake ga zunubansa na yarinta lokacin da yake matashi ga na gwarzantaka ga na dottijantaka ga na tsufa duk bai damu ba yana tuna har yanzu da saura akwai matsala ya kamata mutum ya gane ya kusa mutuwa ya lizinci istighfari da tasbihi da tahmidi da tauba Allah ya taimake mu a wa qala ta'ala lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri ko a har zuwa inda yace was menene wal mustaghfirina bil afhar wato ya dan jera maka wa'ansu ayoyi ko kuma kalmomi masu zurfi ya koro karatun a cikin ali imrana ne sai da ya zo na bil azhar sai ya ambaci mutanen da suke yawan istighfari da asuba don a nuna maka istighfari lokacin asubahi wato ya fi tsada ko da yaushe istighfari ana so a yi shi amma waɗanda suke tashi da su ba lokacin da bacci yake da daɗi kowa yana bacci su kuma suna yawan istighfari suna ta istighfari suna ta istighfari to irin wa'annan Allah subhanahu wata'ala yana karɓar su akwai kyauta da Allah yake yi wa mutane ta gafara ta musamman ballantana wanda aka same shi yana istighfari a wannan lokaci to Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu duk yanda kai bacci ka rage wani lokaci a ƙarshen dare ka tashi kai ta istighfari kana tuba sai Allah ya karbe ka ya gafarta maka laifin da ka aikata mu masu laifi ne yanzu ko ba ka yin laifi za ka kalli laifi yanzu laifuka sun yi yawa wani laifin ka gan shi wani ka taɓa shi wani ya dumure ka wani ka make shi da kanka gashi nan kaca-kaca ko ina don haka sai dai mu ta istighfari ko ka dage kai ba ka yi sai an jawo ka gani ko ka yi ko ka taba ko ka don haka sai mu ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa man ya amal su'an duk mutumin da ya san ya yi mummunan aiki au ya zalim nafsahu ko ya zalunci kansa ya yastaghfirillah sannan ya dawo ya nemi gafarar ubangiji to ya sani fa ya yajidillah zai je ya samu Allah gafuran mai gafara rahiman mai jin kai wayannan ayoyi suna kwantar da hankali suna kuma sa mutum ya yi kwaɗayi da samun rahamar Allah cewa ana yafe zunubi ana gafarta laifi ashe in ka tuna ka yi laifi sai ka tuna kuma Allah mai gafara ne sai kai ta tuba kar ka yi girman kai ka tsaya ba ka tuba ka ce to bari dai za mu tuba ka ci gaba da yi ka bari ka tuba sai Allah ya yafe ma amma ka yi ta yi ka ce za ka tuba to wannan kuma gatsali kake yi wa Allah wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai wa mutanen wannan al'umma ba mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam azaba ba irin wacce aka yi wa adawa aka hallaka su ko samudawa wa anta fihim alhali kai Annabi sallallahu alaihi wasallam kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum in ma baka cikin su kuma to Allah ba zai musu irin wannan azabar ba wahum yastaghfiruna matukar suna istighfari kamar yanzu da annabi bai to in dai akwai masu istighfari ba za a hallaka mu duka ba zuwa gaba a cikin babin za mu tar da hadisin zai nuna idan da ba fa laifi kana kuna zunubi da sai Allah ya shafe ku ya kawo wurin su. to don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan dalilinsa ya sa ba za a kife mu ko a mana tsawa ko a turo iska ta narka mu ba saboda laifinmu to yanzu ba masu istighfarin cikinmu saboda me wahum yastaghfiruna alhali suna istighfari to ba zan musu irin wannan azabar ba kaga istighfari shine maganin me bala'i wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wannan duka idan mutum ana yawan istighfari in yaya ne babu Allah zai bayar in ruwan sama ne ya tsaya Allah zai sauka in tafkuna ne suka kafe rijiyoyi Allah zai kawo shi yasa yake wa qul tastaghfiru rabbakum kace ku rika neman gafarar ubangijinku innahu na ghaffara lalle shi ya kasance mai yawan gafara ne idan kuka kasance aka yurtilis samaa alaikum midrara Allah sai ya saukar muku da ruwa daga sama ruwa bayan ruwa suna bin juna ba tare da an samu matsalar fari ba wa kun bi amwalin sai Allah ya kare ku da dukiyoyi dukiyoyin ku sai ta yaduwa su yi albarka in dai kuna yawan istighfari shine kun bi amwal wa banina sai Allah ya baku yaya kana son ka ta yawa tayi yi albarka ka lizinci istighfari kai kai tai kai tai kana so Allah ya baka yaya na gari kai ta istighfari kai ta istighfari wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma Allah zai gyara muku gonakinku kuma ya gyara muku kogunanku ko ina yi ku ga gani imana in fa ana yawan istighfari na gaske kaga istighfari makami ne na neman arziki neman dukiya neman yaya neman dausayin ƙasa gaba ɗaya sannan kuma istighfari na sa kawo nutsuwa a samu zaman lafiya malakum la tarjuna lillahi wa qara ba fa neman natsuwa gun Allah idan ba ku koma gun Allah ba kuna ta kame-kame ba za ku samu nutsuwar ba in kuna son nutsuwa zaman lafiya kwanciyar hankali to ku koma ga Allah ku ta istighfari kuna tuba kuna gyara aiki sai ku samu waqar nutsuwa Allah ya taimake mu kaga istighfari aikin sa yana da yawa Allah ya mana gamdakatar a wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru fastaghfaru ko li dhunubihim wadanda wallazina idza fa'alu fahishatan mutanen kware sune wanda in suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna da Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu a to wa man yaghfiru dhunuba illa wa kuka gani zai gafarta zunubi in ba Allah ba babu shi walam yasirru ba sa dogewa alama falu akan abin da suke aikatawa su ci gaba da yi wa yi alamuna alhali sun san ba daidai ba ne, su daga sun tuna sai su bari ba za su doge su yi ta yi ba to wannan mugun aiki da muke yi da so Allah dai taimake mu ma mu bari dai Allah dai gafarta mana kuma ya ci gaba da yi ba sa haka su za su tuba ne kuma su yanke wannan alaka da wannan sabon kwata-kwata su daina to waɗannan su ne mutanen Allah wannan cikin Ali Imran kenan don haka wannan mun ɗan yi wa ainihin babin shimfiɗa sha Allah sharhi game da waɗannan ayoyi sai dai in Allah ya kai mu ranar asabar ko sha Allah za mu ɗan dubi manufofin waɗannan ayoyi in mun ga da lokaci in mun ga babu lokaci kuma mu ci gaba da kawo hadisai domin kusan littafin ya ƙare. riyabu salimina bai wuce darasi nawa ba hmm? to ina ga dai kafin sallah Allah da ba to za mu shiga sabuwar shekara da sabon littafin Allah ko kuma mu ƙara wani littafi wannan ba na baka ita ba eh, na baka ita na ce ka tsara sa mana ita ka kake hmm? haka yake na shi na dangawa ragowar na ce kara fata to mu duba idan akwai tambaya sai mu in babu kuma sai mu to Allah ya taimake mu Allah ya dace da mu Allah ya mana dangantakar daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuran mu kuma Allah ya afi mana don haka sai a yi haƙuri yau dai darasin ba a samu yanda ake so ba domin nima ban samu zama na dan bincike ko wani abu da ba da abinda aka bi sai a yi haƙuri don dai kawai kar a ce an dan yi fatarar abun da sai a ce sai rana ke amma irin hakan yana kashe jikin ɗalibi dama yana nema kana ga wasu daga hutun sallah har yanzu wasu dawo ba eh to ni wannan kurun ban san ta ba ya kamata da a ce an yi magana a ji me yake nufi ni abun da na nema ɗazu kenan ba wai na ce yin ya zo a gabatar da hukunci ba a samu wanda ya iya magana da shi a ji waye shi a tashi masu waya su zo su ɗauka eh? a samu wanda ya iya magana da shi 我刚才，刚才在说。